أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu cikin wannan littafi mai tarin muhimmanci littafin matanin risala lifadilati sheik al'imam abu muhammad abdullahi bin abi zaid al-kirawani rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayanin ilimin furu'a a bisa mazhaban al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu ci gaba a darasi na goma sha uku a cikin babin da yake magana dangane da sifatul amali fi salawatil mafruda وما يتصل بها من النوافل والسنن yadda ake sallan farilla da abin da yake da alaka da sallan farilla na sallolin na filfili waɗanda suke sunnoni mala ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi zaman tahiya ana son hannunsa ta dama ko hannunsa na dama ya kasance ya tsora a kan cinyansa ta dama kuma zai haɗe yatsunsa guda uku guda ɗaya manuniya zai yi nuni da ita sannan guda ɗayan zai lankwasa zana waɗansu malamai sun ce a karkaɗa wannan yatsa da fassaran cewa guduma ce ga keɗan. wasu malamai suka ce za a miƙar da ita domin tana nuna Allah Ta baraka wa ta'ala guda ɗaya ne saboda haka wani lokaci za ku samu saɓani na malamai akan matsala guda ɗaya ko kuma a samu saɓani da yawa akan matsaloli waɗanda suke da alaka da juna saboda akwai waɗanda suka tafi akan girgiza hannu akwai waɗanda suka tafi akan ba za a girgiza ba saboda asalin hadisin to idan ya kasance hannun dama an ɗora akan cinyan dama yayin tahiya to hannun hagu na kuma fa shine mala yace wa yasutu yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-aysar hannunsa na haguna zai shimfiɗa a bisa cinyansa ta haguna wala yuharrikuha ba zai mammotsa ta ba ba zai dunkula ta ba ma balle ya mammotsa ta wala yashiru biha ba zai yi ishara da ita ba saboda haka ba zai motsa ba ba zai gwada Allah ɗaya ba ne kawai shi fidawa zai yi shine ba la ci gaba da cewa wa a zikiro Musa haɗi ne yin zikiri Isiri falawa ce a bayan sallolin farillai da sallolin na filfile. to amma abinda malamai suka fassara ko suka yi karin bayani a nan sun ce a nan ma mai risala abinda ya ce wa yusta zikir ana son zikiri kun gaba addu'a ba kenan don haka ba a yin addu'a bayan sallan farilla balle ma har wani lima ya ce muku ku kawo salati goma a karanta alam na shara Allah ya buɗa mana a karanta kuliya to kuliya kuma eh Allah ya tsare mana bala'i ko da li'ilafi da sauransu wannan bai da asali addu'an da kai ma za ka yi malamai da yawa suka ce ba nan ne wajen addu'a ba bai da asali a can baya mala ya ambata mana kafin ka yi sallama sai ka yi addu'a saboda haka lokacin sujada ake addu'a fa qaminun an yustajaba lakum sannan kuma kafin ku yi sallama ku yi addu'a da abinda da ga dama kuke so haka nassin hadisi ya tabbatar saboda haka an sallama daga sallah sai dai zikiri amma dai ba addu'a ba in ka ga an yi addu'a to sallar nafila ce saboda za ka iya sallar nafila ka yi tawattuli da sallar nafilan ka yi addu'a immediately bayan sallar nafila in kana da wata damuwanka akwai wani abu wanda ya kere maka kai ya gagare ka ko ya addabe ka to kana iya sallan nafila raka'a biyu lafiyayyu sannan kana sallama to sai kai tawattuli da wannan nafila raka'a biyu lafiyayyu kai addu'a ana kyauta zaton Allah zai amsa maka addu'anka amma fa in baka dibi karuma ruma ba kwarai da gaske tunda annabi yi haka ya addu'a Allah ta'ala ya amsa masa guda biyu guda ɗayan yace yace ba zai amsa masa ba ko da yake malamai sun ce wannan shi yake gwada cewa ba lalle ne kai ta addu'a dole sai Allah ya amsa maka ba tunda dai addu'a ibada addu'a ibada ce kai tai ko ba amsa maka ba kana da lada annabi ya yi addu'a ya roki Allah Allah ya hana ki balle kai daga wani kauye ka fito eh hadda za ka ce wai dole sai ka in ka roƙi Allah sai ya baka daga ina kake ko daga makka kake ko madina tun daga wanda ya fito daga asalin makka ma shi ruwa biyu ma yake da ke da makka da madina duka tun da mahaifiyar annabi mutumiyar madina ce mahaifinsa mutumin makka ne wanda suke da asali amma ya roƙi Allah abubuwa guda uku da kansa annabi ya ce Allah ya bani abu guda biyu kuma ya hana ni guda daya to don haka wannan ƙarin bayani a nan shine a mai da hankali ga ambaton Allah abinda ake kira zikirin au bayan sallolin farillai suna nan Birgit waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ko ya karantar daga ciki mala ya kawo mana misali yace yusabbihu Allah salatan wa salatin wa yahmadu Allah ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إنا قنوان لنكم قواما إياه نبي يا رب مسلميتون سنا يا ركنانا كي قوى مسلم ذاك تسبيحي ثلاثين دوكو تحميدي ثلاثين دوكو تكبيري ثلاثين دوكو shine yusabbihu Allah 33 zai tasbihi wa Allah 33 subhanallah wa yahmadu Allah 33 zai gode wa Allah yace alhamdulillah 33 wa yukabbiru Allah 33 kuma ya kabbara wa Allah 33 wa yaktimu al-mi'a ya cika 100 din bila ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗari kenan ce to wannan zikiri shine wanda mala ya kawo mana guda ɗaya rak saboda mai saboda ruwayoyi da yawa sun ambaci wannan kuma kaga nan ba ambaci tarbi ba ina tarbi saboda lokacin da mai risala ya rubuta wannan babu tarbi daga baya ka samu tarbi abinda aka sani shine ana lissafin ne da mai da yatsu waɗannan yanka-yankan da suke cikin hannunka lissafi ne idan baka iya lissafi da su baka je a koya maka saboda ranar takin kiyama za su yi magana za su yi maka shaida don hannu ya zo ya ce kama riwa ne ba tare da dalili ba ko kaje ka ɗauki abu kaza ba tare da dalili ba to su kuma yankan sai su ce ya yi tasirihi da mu bayan sallan farilla ya Allah a masa sassauci kaga zai ka samu sassauci amma in tarbi ka rike ba mamaki mala'ika ma kwace tarbin zai ya kwala maka ya kwakwala maka <laughs> hmm. ok to a dawo yake nan. <laughs> eh kun zan wani lokaci idan ya kasance munasabar abu akwai abin da ake kira ta bayan to ba mu cika zurfafawa ba saboda zurfafawan is another diversion shi yasa da farko da ya roki Allah subhanahu wata'ala kada ya halakar da al'ummansa da yunwa Allah tabaraka wata'ala ya amsa shi yasa duk yunwan da aka yi ba za ga mutane suna mutuwa ba sai dai su gigice amma dai ba mutuwa ba don eh, kafin ka samu mutumin da za a ce yunwa ta kashe shi eh, yana da wahala don rashin abinci an fi samun ma mutuwan ne a lokacin a inda ake yakin ba fasa saboda an toshe nan an toshe nan an toshe nan eh, sannan kuma mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah kada ya halakar da al’umansa bilgara shi ne dulmuyar ruwa a ta ruwa-ruwa yana ambaliya idan ya yi ambaliya zai zo ya halaka gonakai ya halaka ainihin dabbobi zai zuko ruwan da aka ya kirfi wani yana faɗa mini yana ce a idonsa manya-manyan shanunsa na huda ruwa ya tafi da su yace yana cikin haka sai kuma ruwa ya sake tafiya da garma idan ruwa ya tafi da katuwar saniya ya tafi da garma to ka tabbatar kai baban garman fa inda ya kana cikin ruwan zai tafi da kai kwarai da gaske don yana jin kaman nauyinka yadda za a ja ka ya wuce garman ba to saniya ma idan katuwa ce a yi tafi ma garma nauyi amma da yake su dabbobi tun da suna da rai garma ko kafa ke ake yi ya ce hatta da garman da amalanke ya ce ruwa ya tafi da su amma ka gani duk da wani ambaliyan da aka yi kusa da mu idan ka duba mutane nawa ne aka rasa ambaliyan da aka yi a duguri mutane nawa ne ina jin gawa ɗaya ko biyu ne aka ce an ga gawa ba san daga ina take ba amma gonakan mutane a kasan duguri waɗanda ruwa ya lalata musu suna da yawa sai da aka yi kwana da kwanaki waɗanda suke da gonakai a haye ba su yi sa suje ba to gane kirfi wanda waɗansu firamare ma suka koma to za a samu irin wannan abubuwa dukiya za a rasa mai yawa amma za a ga mutum bai wuce ɗaya biyu uku ba sana abu na uku wanda annabi ya roƙa kuma Allah bai baki ba shine kada ya halakar da al'ummarsa da mai ya sanya rikici a tsakaninsu sai Allah ta'ala ce ba zai yi ba yasa za ka ga gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya in ba yi sa'a ba ɗaya zai kashe ɗaya a banza to idan kuwa gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya ya kashe ɗaya a banza to ka tabbatar zai iya kashe kowa ma a banza wannan ruwa ya nuna na'am zikirin da ake yi bayan sallah mala ya kawo mana guda daya ko babu maganan tarbi da hannu ake yi ya sa malamai suka ce in ba rikicewa kake yi ba ba za ka rike tarbi ba amma a kiɗime kake wanda ko da kuɗi ne aka baka sai matan ka talin safa maka yi eh, sun kusa wadanda za ka suke sai gan su kiɗimammu ne wajen an ba su kudi ma ba san nawa ne aka ba su ba to ina kidime kake saboda zaka rikice tun da kaga subhanallah 33 kaida ne in ka kara kai bidiya sannan walhamdulillah 33 kaida ce in ka kara kai bidiya wallahu akbar 33 nan ma kaida ce in ka kara to kai bidiya sai dai an samu ruwaya da ta tabbatar da cewa za ka iya yin 34 wannan ruwaya wanda ta tabbatar da bayan sallan farilla ko na nafila mutum zai yi subhanallah 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar hulu kun ga babu la ilaha illallah wa da hula sharika la ha zuwa karshe to wannan zikiri shine ake yi yayin da za ku kwanta bacci warai da gaske mai kabbara 34 ya tabbata sannan kuma kana yayin goma goma subhanallahi goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma ina ganin wannan kamar na yan kasuwa ne eh masu waya waya sun rufe shago suna Allah Allah su koma lalle hadisi ya tabbata kana yin goma goma amma kaga malam bai kawo mana ba sannan kuma kana yin sha daya daya saboda hadisin Abu Huraira ya ce duka 33 kaga subhanallahi sha daya walhamdulillahi sha daya wallahu akbar sha daya wannan ma na yan kasuwa ne sai kuma 25 biyar wannan kan na masu zaman dire na waɗanda suka yi ritaya ne eh masu ritaya ba su ne wanda ba sa yin abu da gaggawa saboda mai saboda rikicin da aka nemo a baya za a wanke da yasu gifari subhanallahi 25 walhamdulillahi biyar. wallahu akbar 25 wala ilaha illallahu 25 kaga wannan na masu ritaya ne da kofi? amma kowanne kana iya dauka da ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa malaman hadisai suna da shawarin da suke bayarwa kullum suna fala ko kuma kullum muna fala idan aka samu abubuwa daban-daban daga wajen annabi to kar a rike guda daya wata rana a yi wannan wata rana a yi wannan wannan ne zai sa ba za a manta ba tun da dai hadisai sun tabbata to amma ka gan ka zo kai subhanallahi biyar walhamdulillahi biyar wallahu akbar biyar wannan duk malamin da ya baka wannan ya baka bidiya shirme ne duk inda annabi ya ce ga adadi to duk wanda ya saba ma adadin dan bidiya ne duk wanda duk inda annabi ya ce ga yadda za a yi to duk wanda ya saba mai yadda za a yi shi ma dan bid'a ne kuma duk inda annabi ya ce ga lokacin da za a yi kai kuma sai ka canza ka ce ba bayan sallah ba sai an fita haraba tukuna za a yi to wannan ma bid'a ne Wadannan abubuwa guda uku ana lura da su ina fata an gani sai dai kuma duk in ka tattara wannan gaba daya sallah ko ta farilla ce azkar din nan ba farilla bane wani abu yana iya faruwa kana yin sallama ka tashi sai dai ba a son haka in akwai abin da ka taka a wajen Allah kana iya tashi ya eh, kwarai da gaske amma kuma ka san wanda yake da kusanci da Allah shi ko ba zai tashi da wuri ba shi yasa za ga waɗansu mutane suka yi sallama daga sallah ko magana ka musu ba za su saurare ka ba ko kai waye akwai abin da sai ya gama akwai hadisin ma da yake akwai kabiya kabiya wato ya kamata a ce kowane mutum yana da kabiya kabiya din nan in ka fasara da hausa wato boyayyen abu abinda yake boye a cikin duk rayuwanka ka kaf gaba daya ayyukan gibadan da kake yi a samu wani guda ɗaya wanda kake wanda babu wanda ya san kana yin wannan sai kai sai Ko komai karancinsa ba wanda ya san kana yi sai ka hadisi ya ambaci wannan kabira saboda zai taimaka maka wajen samun lada mai yawa ko an samu matsala a mizaninka to wannan zai taimaka maka saboda duk abin da kai kaɗanka ka san kana yi sai allah da ya halicce ka to ka ci samun lada mai yawa da kuma ka ga wani ya sani to sai ka canza layi yana yiwuwa kullum idan ka zo wajen karatu kakan dunkula nawa ka yi ciniki ko baka yi ciniki ba za ka dunkula mana naira dubu ɗaya ka saka mana a masallaci kullum sai wani ya ce a ah, ni na ga ake kullum sai ka zo dubu ɗaya ke bayarwa kullum to ya riga ya gano ka eh, sai ka canza salo ko kuma sai ka samo wani abu wanda ba za a iya ganewa ba misali sai ka yi cefane irin na dubu biyar ka sai ko jan nama mai kyau na dubu biyar lokacin da liman ya fito sallan asuba yana cikin sallah kai sai ka zaga ta gaba sai ka ajiye ledan nama sai ka rubuta liman malam zubairu ta kuma tafi kabiru ne ya sallah ba zai dauki naman na bakin Eh, Allah ya taimake mu na'am azkar da ake yi bayan sallah suna da yawa wannan mun ambaci wani bangare ne saboda mutumin da ya sallama daga sallah ana son ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana sallama daga sallah sannan kuma akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram duk suna ciki amma dai sai ka zaɓi wanne ne wato za ka iya yi da so samu ne a ce ka rike su duka ba zai yi a ce ka karanta su duka ba to amma an ka yi ritaya ba inda za ka je akan ka je ka zauna a bakin hanya ko ka tsufa ka je ka zauna kuna ta tsegumi da annan memanci to gara ka zauna bayan sallah duk azkar din nan ka karanta su in ma da hali ka sake maimaita su tunda already ka riga ka yi ritaya ko kuma ka sunkuya abin da ya rage maka kalan ne sai mutum ya yi amfani da wannan dama to azkar ɗin suna da yawa sannan wa yusahabu ana son bi isri salatin subuhi bayan sallan asuba a tamadi fi dhikri wal istighfari wata tasbih wa du'a mutum ya ci gaba da ambaton Allah da istighfari da yin tasbihi da yin addu'a sai dai kuma kun ga wannan babu ba maka kaidi ba wato abin ya kasu kashi biyu ko wanda yake da ka'ida in dai immediately bayan sallah ne to ga yadda yake yi amma kuma ka zo ka zauna ka mike to za ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi bai da iyaka shi yasa ka rike carbi ko ka rike wannan abin danna wannan shirme ne me na lissafi Mai na lissafi me na lissafi in ka ce za ka yi dubu ɗaya wa ya ɗora maka sai ka yi dubu ɗaya ko ɗari kaza wa ya ɗora maka wadda yake mun tashi mun samu yayanmu da kakanninmu tsofi in aka yi sallah su ba su kan zauna su ta jan tarbi su ta jan tarbi abinda ma wata tsohuwa ta taba faɗa mana shine akan yi tarbi guda ɗaya shine wanda annabi ya ce a yi za ka yi tarbi guda ɗaya wa kanka za ka yi tarbi guda ɗaya wa iyayenka za ka yi tarbi guda ɗaya da ji ato ah, wannan aka za a yi ta tafiya kowa ma za ka masa tarbi kenan za ka ga amma kuma wannan shirme ne saboda akwai abin da yake da asali kuma sannan sai aka ci gaba da abin da bai da asali a ka'ida an aka yi sallah din kai wancan subhanallah talatin da uku ko kuma kamar yadda muka fala walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah kai da aka fala to duk sauran ba lalle sai ka sake wani carbi wannan talatin da ka sake maimaitawa ba waye ce ka maimaita waye ce ka maimaita kai ta istighfari ba iyaka tun da ana son mutum ya yi fiye da ɗari annabi yana yin saba'in yana yin ɗari to kai sai ka yi fiye da ɗari kuma wannan ba sai ka lissafa ba haza ga waɗansu sun manna abun nan suna ta yawo shi sa malamai suka ce riya ne in za ka ambaci Allah sai ka yi yawo da wannan wanda in ka je ka bincika ma za ka samu arna ne suka muku don su ci kulinku barai da gaske Ai inda za ka yi zikiri wa Allah ba a lissafi in za ka yi istighfari ba a lissafi tun da ka san ba mamaki kai mujirimi ne to kai ta yi kun kuma kana son kai koyi da annabi ne tun da ya ce yana yi a kowace rana mai amarra to kai kai aksara min mai amarra sai ka yi fiye da ɗari kaga ba sai ka lissafa ba amma duk mutumin da yake wai yana lissafi zai yi istighfari sau kaza zai yi abu kaza sau kaza yana takura kansa ne amma wani malami ne ya baka ya baka bid'a kai tai kamar addu'a ce yanzu sau a rana sau nawa kake addu'a malama ban gida sau nawa kake addu'a ba za su kirgu ba a to bari mai yiwa kai kana da mata da yaya ne akwai rikici da yawa kanka ina wani batalo ina wani wanda baya da mata da gani shi ba an ka tambaye shi sau na yake yin addu'a wallahi inda yana da hankali ba zai ce maka sauka za ki addu'a ba saboda wanda baya da mata yi hango danjoji wallahi fi kowa na zuwa ya fi kowa na zuwa <laughs> saboda zai ta roƙon Allah Allah ya taimake shi domin ya zo ya samu abu wato ya zama masa da sauki wannan abin ya zo masa da sauki to addu'a baka iyakance ba baka lissafa ba to istighfari ma ba sai ka iyakance ba tasbihi ma ba sai ka iyakance ba zikiri ma ba sai ka iyakance ba amma inda annabi ya ce ga iyaka to ka zai iyaka ila tulu'i shamsi har zuwa fitowar rana au qurbi tulu'iha ko kusa da fitowar rana walaysa bi wajibin ba wajibi bane sai dai anan da ya kamata a ce ya kawo mana mutumin da ya salla su ba ya zauna wajen yana ambaton Allah har zuwa hanbi sannan ya sallar nafila raka'a biyu to wannan akwai daraja kwarai da gaske domin za a baki lada tamkar yayi aikin haji da umra ko umra sau biyu ko aikin haji sau biyu to kaga mutumin da yake tsarin sana'ansa ko kuma aikinsa ba zai takura shi ba zai iya yin haka eh, kwarai da gaske zai iya yin haka yana da muhimmanci a yi wayar ka Fajiri alfajiri tunda muna maganar sallah asuba ne wato zai yi rakatai alfajiri kabla salati subhi kafin sallan asuba Ba a da alfajiri amma da sharaɗi sai alfajiri ya bayyana saboda annabi ya ce rakatai alfajiri kairu mila duniya wa mafiha lalle waɗannan rakawoyi guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinta ko a tafiya annabi yakan yi rakatai alfajiri sai ya je waɗansu na filfili amma rakatai alfajiri sai ya yi sallan wuturi ma sai ya yi guda ɗaya saboda muhimmancinsu don haka bayan sallan asuba bayan fitowar alfijir kafin a yi sallan asuba ake rakatai alfajiri ya kara fi kulli rakatin bai ummi alqur'ani yusurruha masabar malikiya sun ce zai karanta fatiha ne a cikin kowace raka'a tun da raka'a guda biyu ne kawai kuma zai boye kun gani sallar nafilan da daddare yake a makaratun abu yake yi shi shine abin da aka tafi mafiya yawan malaman masabar malikiya suka tafi kai. dalilin da yasa suka ce a karanta fatiha kawai saboda hadisin na na aisha dalilin da yasa suka ce a a aboye saboda hadisin na na aisha saboda annabi yakan yi nafila wannan rakatal alfajiri a cikin dakin ta rakatal alfajiri ko yin alfajiri ko ta rakatanil alfajiri ne rakataynil alfajiri ne amma kaidar larabci in kace nunun din ba zai fito ba inda zaka hada ne rakata fajiri rakawoyi guda biyu na alfijir raka'atayil fajiri rakawoyi guda biyu na alfijir saboda wasali ne annabi yakan yi sallar nafilar na a ɗakin nana aisha amma ba ta jin karatunsa kuma tana ganin nan da nan yake yi takan ce kan karanta fatiha kuwa to da annabi ya ce duk sallar da aka yi ba tare da an karanta fatiha ba fahiya kidajun fahiya kidajun fahiya kidajun kwarai da gaske duk sallan da aka yi babu fatiha a ciki to tawayayyi ya ce sau uku annabi yana fadin wannan shi yasa za ga ko salatul janaza ake karanta fatiha a ciki sallan gawa ana karanta fatiha to shine suka ce tunda nana aisha ta ce a, ah, ta ce yana karanta fatiha kuwa to zai wahala a ce annabi ba karanta fatiha sannan kuma da ta ji za ta ce ga abin da ta ji shi yasa suka ce to fatiha ita ce mafi karanci kuma boye amma dai kana iya bayyanawa sannan kuma kana iya karawa da me da sura eh akwai wani hadisi ya gwada an hada alam wa alam alam na shara da alam tara maganin ciwon hakori bai tabbata ba <laughs> eh tabbata ba ka je ka nemi magani kawai ko ka yi addu'a amma a raka ta farko mutum zai iya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka ta biyu kuma ya karanta kul huwallahu ahad ko kuma a raka ta farko kana iya karanta aya kul wa amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq cikin suratul baqara raka ta biyu kuma idan ka taki sai ka karanta قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وكما فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله أتكين بيوتنا سيكذا بداية in kuma ka ga haguna ka karanta fatiha kawai yayi amin wal qira'atu fi adh-dhuhri karatun da za ya sallah zahar. yanzu mun gama da wancan kun san dama ya riga ya faɗa mana cewa zai yi bayanin yadda ake sallan farilla da kuma abin da yake da alaka da sallan nafila to shi yasa ya kawo mana rakatul fajr rakatul fajr nafila ce ko da yake sun ce ta dan dara za a ce mata ragiba amma nafila ce eh, sai dai kafin azhar din nan saboda muhimmancin rakatul fajr ko kama kara zaka yi saboda da annabi ya da zango da shi da sahabbai so kwanta wani waje suka yi ta bacci da suka tashi lokacin zafin rana ya dake su ba su yi sallah su ba a lokacin ba sai ya ce musu su za kuɗa suka tura gaba ya ce nan wajen akwai shaidan ko can wajen akwai shaidan mu dawo nan shi ne suka za kuɗa da suka je kafin su yi sallah su ba sai da suka yi raka ta alfajiri to da yaushe aka yi raka ta alfajiri da hanzari da rana shi yasa yana da kyau ku gane kar ku je wani waje ku je ana ce ka atel fajir ana biyan ta ka rude a saboda muhimmancin ta da matsayinta akwai malaman da suke ganin ana biyan ta da so samu ne ka yi ta kafin kai sallah asuba amma in ka zo masallaci kan samu ana sallah asuba kai baka yi rakatul fajr ba to ka bi sallan asuba amma ga masabar malikiya suka ce ka tsaya a waje ka yi raka a gurguje in dai sallan ba za ta kubuce maka ba za mu samu cikin muktasar ne kai dai mu duk da haka mu mun fi son idan ba ka yi rakatil fajiri a gida ba tun da dama an fi son ayi a gida kuma ka zo masallaci babu lokaci ba ka yi a masallaci ba ka zo ka samu ana sallan ba to ka bi sallan ba. don a ka'ida babu yadda za a yi liman ya shiga sallah yana salla kai kuma ka fanɗare ko kai ɗan gidan waye ka ce za ka ɗauko wata salla ko kai ne limamin masallacin a riga ka ba a yin haka annabi ya hana sallah guda da yake yi illiman ya tada sallah shi kenan to sai ka zo a yi sallah bayan an yi sallah bayan an yi sallama sai ka tashi ka yi saboda me saboda hadisin da ya tabbata wani ya taki bayan sallan asuba ya kawar ka ta alfajiri guda biyu yana sallama dama annabi yana jiransa ya ce masa a asubu a subuhu marrataini wato asuba ne kai sau biyu mun yi da kai kuma ka sake yin asuba sau biyu tun da rakawai biyu ne sai ce a ah, ban yi raka ta fajiri ba ne ne na shigo masallaci na samu ana sallah ne na bi sallah yanzu da aka yi sallama ne na taki na raka ta fajiri kun gaba tambayan annabi yi ba ba abin da ba kawai ya taki ya jinsa sai annabi ya ce a ah, to kenan a ah, to kenan yana gwada isa commended saboda haka za a yi ina fata an gane sai dai da muke fada shine kullum ka taki ka yi to a rakatai alfajiri ne za ka rinka yin makara amma a buɗe shago baka makara wannan daidai ne a ga ba daidai ba ne to shi yasa karka mayar da abin ya zamo wato kaman eh, al'ada to wannan kenan dan karin bayanin da zamu yi akan wannan kenan sai wal qira'atu fi zuhuri karatun da za a yi a sallan azahar bina ahil kira a tafi tsubuhi kwatankwacin karatu ne a sallan asuba min tsiwali na ainihin rakawoyi waɗanda suke masu tsawo a duna zalika kalilan ko kuma ya kasance bai kai haka ba saboda mai yayi sallan azhar ba za ta kai sallan asuba ba amma kaga sallan asuba ana jan zare momi su ja zare sai dai kuma wani lokaci kuma sai su naɗe zaren tunda an samu annabi yakan karanta wattini wa zaituni a sallan asuba yana karanta su ko kuwirat sannan kamar yadda yake karanta ayoyi talatin wani lokaci kan karanta ayoyi ma sun kai hamsin ya danganta da yadda ya ɗauko karatu to kaga wata rana sai a dan ja wata rana sai a dan yi abin nan a karanta shafi shafi to haka zai taimaka mutane masu dan gengedi su warware idan ma suna jin ɗari kaga kafin a yi sallama wannan darin zai tafi kuma kokar ku yi guna guni. idan limamin ku yana tsawaita sallan asuba daman ana son a tsawaita sallan asuba to wanda za ta biyo mata a cikin salloli guda biyar din ita ce sallar azhar to kun fito wajen ayyukan ku da shagunan ku an zo an tsawaita sallan azhar kun zo kuna ta guna guni ba daidai bane ba daidai bane saboda sallan azhar kanwa take ga sallan asuba wajen tsawaitawa wala yajharu fiha bi shay'in min al ba zai bayyana komai ba da karatu a sallan azahar. sallan azahar, dora ko guda hudu din nan boye karatu ake yi wannan shine masabar malikiya sai kuma akwai wani hadisi da aka samu wani sahabi ya ce manzo Allah ya kan yi mana karatu a sallan azahar da la'asar a boye amma sai ya kara da cewa wa yusmi'una al-ayata ahyana wani lokaci yakan jiyar da mu aya nan muke gane ga suran da ya karanta saboda haka sallan azhar ko la'asar wata ranar liman zai iya bayyana wata aya daga cikin ayoyin da daga cikin suran da ya karanta wannan ba laifi bane kar ya bayyana aya ta farko aya guda ɗaya ko biyu kace subhanallahi to in kace subhanallahi ya kamata shi ya mayar maka da martani ya ce kai subhanallahi kai ma Eh, ba don sallah za ta ɓaci ba ga gani ai da zai mayar maka saboda kun san wani lokaci mutum bai san abu ba shi da karambani ko da kokari haka dalilin da ya sa ke faɗa wa mutane kenan don su sani idan limami ya yi kuma ba abin magana ba ne eh, wa yi sumi al'ayata ahyana wani lokaci saboda haka ba kullum ake yi ba wata rana sai kaɗan karanta domin mutane su ji menene wato wata sura ce ka karanta ko kuma ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaqra'u fil ula wa thaniya a sallah azhar zai karanta a raka'a ta farko da ta biyu fi kulli raka'atin a kowace raka'a bi ummil qur'ani wa suratin zai karanta fatiha ne da sura sirran Aboye, fatiha da sura yake karantawa wani sahabi ma yake har mutum zai zo masallaci ya shiga ban daki yayi abinda zai yi yayi tsarki ya zo yayi alwala zai zo ya samu annabi yana raka ta farko to kai kana ganin minti nawa kenan kamar minti nawa to ka gani a raka ta farko yanzu kana yin minti goma ko sha biyar ai watsewa za a yi inda ya sallan azahar ne ko la'asar watsewa za a yi a farka watsewa za a yi na'am wa fil akhiratayn a raka'o'i guda biyu kuma na karke a sallan azhar bi yawmi alqur'ani wahdaha sirran fatiha ke karantawa kawai a idan mutum ya kara da sura fa wani lokaci man da kullum eh mutum ya kara da sura sallan azhar ko la'asar koyi guda biyu na karshe sai mutum ya karanta fatiha da sura kamar yadda ya arkoyi guda biyu na farko sallah ta yi in ba ku manta ba mun karanta a halari eh, ya ce ba zai jada ba amma an kana yi koyaushe kuma ba daidai ba dun ba haka annabi yake yi ba amma wani lokaci za iya karawa da sura wa ya ta shahadu fil ula idan ya yi raka ta farko ta biyu wato guda biyu na farko to zai zauna ya yi tahiya ila qaulihi har zuwa inda zai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu? wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu? to idan ya zo daidai nan to sai ya tashi kun ga kenan ba zai wa shadu anna allazi a bihi muhammadun haqqun wa anna an-nar haqqun wa al-janna wa anna al-jannata haqqun wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur hazuwa karshe ba zai yi ba sai dai waɗansu suna ganin ana iya salati wa annabi a taƙaice eh, idan kai raka guda biyu ka zauna kai ta hiyan farko to za ka iya salati wa annabi a taƙaice tunda akwai allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa sallam idan ya yi يقوم sai ya miƙe يا سيميك kabbiru hata ya sauya ka'ima. ba zai kabbara ba har sai ya daidaita yana tsaye wannan shine abinda mafiya yawa ga masabar malikiya suka faɗa kamar yadda mai risala ya ambata in aka yi raka biyu ba yin kabbara sai ya mike to amma ni na lura ma kamar waɗansu masallatan ma ba sa bin wannan eh ko wanda suke bin malikiya ma ba sa bin wannan sai su mike su yi kabbara ko yayin da suke mikewa suke yin kabbara eh to abinda dai ake fahimta daga nassi shine lokacin da ka dago lokacin da kai tahiya ai za ka mike ne to yayin da kake mikewa ne za ka yi kabbar kuma akwai daga hannu da ake yi wasu sun ce a daga hannu ba sun ce a akwai nasosin da suka gwada a daga hannu sai ka daga hannu ka ce allahu akubar sai maza ka mike hmm. saboda mutane suna ganin ka yanka ce ma sai ka mike ne to wani ba zai jira kai kabbaran ba yana ganin ka taki kima zai taki to yan gaggawa kenan ko ba daidai bane ba daidai bane kai kana ganin liman to wanda baya ganin liman ya zai yi shi ya ma irin yan gaggawa din nan da akwai yadda za a yi in mutum ya zo ya tsaya daidai bayan liman sai ya ce malam ka koma can da Allah in ka matsa kuma sai ya fallasa ka mai saboda yan kana ganin liman ne za ka yi to in baka ganin sa ba kaga baka ganin sa ba za ka yi ba to sai a bari sai liman ya yi kabbara in ya yi kabbara ya miƙe shi kenan na'am haka za ya falul imamu haka liman zai aikata wa rajul wahdahu da wanda yake sallah ki kadai wa amal mamum amma mai koyi da liman fa ba'da an yukaffira al-imamu bayan liman yayi kabbara ya qumu al-ma'mum wa aida mai koyi da liman sai ya mike fa idan sawa qa'iman kabbara idan ya daidaita zai sai kabbara wa yaf'alu fi ce salati zai aikata a sauran sallanta min sifati ruku'i wa sujudi wal julusi wato na ainihin sifar ruku'a da sujada da zama na hawa ma taqaddama zikruhu fi subhi kamar yadda muka ambata a sallan asuba babu bambanci duk ɗaya ne dama wajen bayyana karatu da koyi karatu da wajen dan tsawaitawa ko rashin tsawaitawa shine ake samun bambanci sai yawa koyi wa yatanaffalu ba'daha ga masabar malikiya suna fifita nafila bayan sallan azhar alhali hadisi ya tabbatar da cewa kana iya sallan nafila raka'a biyu kafin sallan azhar raka'a hudu kafin sallan azhar raka'a biyu bayan sallan azhar raka'a hudu bayan sallan azhar dukan su tabbata amma kun ga nan shi mai risala ya ce raka'a hudu ce ba'daha wa yatanaffalu ba'daha zai nafila a bayan ta wa yusahabu ana sallahu gare ki an yatanaffala bi arba'i raka'atin zai nafila da raka'a guda hudu yusallimu min kulli raka'atayn idan yayi biyu sai ya sallama to in kun lura za ku ga ko sallan asham ne ga wanda suke bin masabar malikiya sau da kafa su ba sa son a yi sallan akam raka'a hudu a jere ta hiya guda daya saboda hadisi falo-falo a cikin mota salatun laili masna masna to wannan hadisin ya fi shahara su waɗanda suka karanta mota sun fi rike wannan hadisi sallan na filan dare raka a biyu ne an aka yi biyu a yi sallama an yi biyu a yi sallama an yi biyu a yi sallama to amma mu sai muka ga hudun ya fi mana sauki musamman ma za a yace sa za a yi tafsir misali to sai a yi hudu ta zarce tahiya guda daya sallama daya sai a sake yin hudu ta zarce tahiya daya sallama daya nawa kenan sai a yi uku idan aka yi uku din nan nan ma tahiya guda daya saboda aka ke sa kun duba masabar malikiya ba su cika ambaton a yi hudu tahiya daya a yi hudu tahiya daya ko a yi shafa'i da wuturi tahiya guda daya guda uku a jere ba sun ce kai biyu ka yi sallama sai ka tashi ka kawo ɗaya ko in ka yi biyu ka yi tahiya sai ka mike to amma matsalan ita ce lokacin da za ka yi shafa'i guda biyu ka zauna ka miƙe ka kawo turi guda ɗaya akwai hadisin da annabi ya hana kar a kwatanta wannan da sallan magariba to kun ji dalili ya sa ka ce ko ka yi uku duka ko ka yi biyu ka yi sallama sai ka kawo ɗaya su kuma ga masafar malikiya ba a yin guda ɗaya wutiri kwallin kwal suka ce wannan lalaci ya yi yawa Haddan lizari'a suka ce ba za a yi wutiri raka a guda ɗaya ba dole sai ka hada da shafayi in aka ce mutane su rinka wutiri raka a guda ɗaya to wata rana ɗaya ma ba za su yi ba wannan ga masabar malikiya kenan alhali kuma sauran malamai suka ce wutirin nan inna ya hibbul yuhibbul witra wa fa'utiru ya ahlal qur'an saboda haka annabi ya kwadaitar dangane da wutiri ta kadanta ma'ana yayi ina ba an gani wannan kenan wa yusahabu lahu mithlu zalik ana son masa kwacin wannan qabla salatil asr kafin sallallahu alaihi wasallam sai dai cikin rawatib babu kafin sallallahu alaihi wasallam kafin azhar ne da bayan azhar banda kafin la'asar amma na fila mutlaki ana iya yi kafin la'asar kamar yadda yake babu bayan la'asar sannan babu kafin magariba inda ya rawa ne sai dai bayan magariba annabi yana yi bayan magariba ya raka a biyu fi baitihi bayan isha ya raka a biyu fi baitihi amma kai a masallaci ba hana ka ba sahabbai suna nafila a biyu kafin magariba masabar malikiya suka ce a'a lokacin sallar magariba kurarren lokaci ne rana tana faduwa a je ayi alola kawai a zo a yi sallah ana sallamewa to kawai an fara shiga lokacin sallar isha'i saboda haka su ba sa goyon bayan ayi nafila kafin magariba sai aka ce a tun da hadisi ya gwada wani lokaci mutum zai shigo masallacin annabi a zamanin annabi ya ga sahabbai suna nafila a bayan almuduwai filas na masallacin annabi sai a ɗauka ma cewa har an yi sallar magariba ne alhali ba yi sallar magariba ba to kaga akwai dalili ina fata an gane to tun da dai ba muna bambancewa tsakanin rawatib da wanda ba rawatib ba ne a ka'ida a dunkule ya halatta mutum ya yi sallar nafila a biyu ko hudu kafin a zahar azahar a biyu ko hudu bayan la'atar a biyu ko hudu kafin la'atar bayan azahar wancan raka biyu ko hudu kafin la'asar sannan kuma a biyu kafin magariba raka'a biyu ko hudu bayan magariba biyu ko hudu kafin isha'i raka biyu ko hudu ko abin da ya sauwaka bayan sallan isha'i sai ya rufe da wuturi wato akwai rawatin in aka ce rawatin su akwai ka'idodin su biyu ne ko hudu inda aka ambata akwai mutlaki mutlaki kuma yanzu kamar tsakanin magariba da isha'i mutum yana son yayi nafila a shida ko takwas yana iya yi in kai biyu kai sallama in kai biyu kai sallama ko in kai hudu kai sallama in kai hudu kai sallama ina fata an gane amma bayan isha'i kana iya uku kai sallama kana iya biyar kai sallama da kana iya bakwai kai sallama da kana iya tara ka yi ba ɗaya amma ban da goma sha ɗaya wannan kenan na wa yaf'alu asiri! a sallar la'asar ma zai aikata kama wasafna fi zuhuri kamar yadda muka yi bayani a cikin sallan azhar sawa'un daidai wa daida ko sawa'a illa annahu yaqra'u fi rak'atayn sai dai a rakawai guda biyu al'ula yayi na farko zai karanta ma al'ummil ƙur'ani. zai karanta fatiha nan kan kowa yana faɗin fatiha din na kowace raka a an karanta fatiha wannan shi ne zance mafi inganci kamar yadda malai ke ta jaddada a mana sannan kuma bilkisari mina min zai kawo gajerun surori ana kiran su mufassal kisarul mufassal misali wadduha ko duhe wallaili idza saja wa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa nahwihima da makamantansu a wace sallah a sallar la'asar a sallar la'asar saboda haka yin kun duba za ku ga sallar la'asar akwai sassauci yasa ba a tsawaita sallan la'asar kamar yadda ake tsawaita sallan azhar a takaice ake yin ta wa ammal maghrib amma kun ga magariba fa yadharu bil qira'ati zai bayyana karatu saboda ita sallan an shiga dare da ita sharakatayn al ulayayn ya guda biyu na farko minha da gare ta wa yaqra'u fi kulli rak'atin min huma bi ummi al qur'ani kuma kowace raka'a zai karanta ummul wa suratin min as-suwar nan ma zai karanta daga cikin surori takaitattu ga masabar malikiya abinda ka karanta a sallan la'asar su ake so ka kwatanta ka karanta a sallan magriba eh saboda kisari ce, wato ana nufin kisarul mufassal to sai dai kuma wani abin mamaki akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko na ranaku idan ya zo a sallan magariba raka'a guda su kutum yakan karanta wattur wa kitabin mastur eh ina jin ayoyinta ya kai ina qur'ani ne ayoyinta ko 49 ne ko 50 ne ko bani qur'ani eh ayoyinta sun kai haka aha 49 ne ko ko bani qur'ani to ga ga na wani dattijo nan bari mu karba وطور وكتاب مسطور في رق منشور سورة الطور يا أربعين ترى أيوة يا أربعين ترى maza Allah yakan karanta a guda daya to ina anzalna kuma ayoyinta nawa ne ko duha ayoyinta nawa ne ko watini wa zaituni ko alqariya ka gani Ya yasa idan limami ya tsawaita ka je kana guni to kana fada ne da hadisin annabi sannan kuma akwai wata sura ma da manzo Allah yake karanta ta da magariba an ce yana yawan karantawa wal mursalati urfa wal mursalati urfa ita kuma ayoyinta nawa ne Allah rahma eh to hamsin ayoyinta nawa ne to kun gani ita ma ta fi abin na mako yawanta ya kai haka walmur salati urfa hamsin wannan shafi ɗaya shafi biyu ita kuma walmur salati shafi ɗaya da rabi eh ni na ganin kaman eh, eh kun gani eh ayoyin kanana ne guda hamsin wata mai arba'in da tara ita kuma ta fi wannan mai hamsin din yawa kwarai da gaske masu hada suna cewa kafi biyu da rabi ina jin kafi biyu da rabi shine abin da kuke karanta mana sallah su ba ko raka ta farko kafi biyu da rabi ne ko dai da rabi ne ina limaman ne to sallah su ba raka ta farko raka ta biyu kuma sai a kafi daya kwarai da gaske to sallah su ba ma kenan wala ba sallan magariba shi yasa limaman mu wata ranar kun zo magariba ku jazare amma ba kullum ba eh wannan na buga misali ne haka ma sauran sallolin ana samun yawwa dan bambanci hakan nan na wasu salisa a sallan magariba a raka'a ta uku bai ummil qur'ani faqat za a karanta fatiha ne kawai wa shahadu sai itahiya wa yusallimu ya sallama wa yusahabu ana son an yatanaffala ba'daha yayi nafila bayan sallan magariba bi rakatai ne da rakawoyi guda biyu sai dai kuma an fi so mutum ya yi gida saboda annabi ya ce la tajalu buyutakum qubura kar ku sanya gidajen ku kabaruruka eh. wa ma zada fa huwa khair duk abinda mutum ya kara wannan babu laifi akwai alheri ciki wa in tanaffala bi sitti raka'atin idan yayi nafila da rakawoyi guda kida wa hasan wannan yana da kyau wato kenan mutum zai iya miƙewa wa tanafulu bainal maghribi wal isha nafilan da za a yi tsakanin magariba da isha'i muraggabun fi abin kwadaitarwa ne cikinsa sai dai kuma sun ce hadisi bai tabbata ba akan wannan eh. nafilan da za a yi da yawa tsakanin magariba da isha'i saboda wani ma zai tsakanin magariba da isha'i kuma bayan sallar isha'i ba zai yi ba alhali na bayan ishayin ya fi muhimmanci wa amma gairu zalika min sha'niha amma sauran nafilfili fa kama ta taqaddama zikruhu fi gairiha to kamar yadda ya gabata sai dai a can din ma mun yi bayani mun ce ana yin biyu ko hudu kafin azahar da biyu ko hudu bayan azhar da biyu ko hudu kafin la'asar haka dai wa ammal isha al'akira, amma sallan isha'i ta ƙarshe. wa hiya al-atamatu da wani larabcin ana kiranta salatul atama eh kwarai salatul atama shine sallan duhu sallan duhu Wasu wasmul isha'i sai dai wannan suna na isha'i a akhassu biha wa aula ita kada yake kiranta isha'i sannan kuma sunan ya fi. wa ya yajharu fil ulayaini a rakoyi guda biyu na farko zai bayyana bi umil qur'ani da fatiha wa suratin da sura fi kulli rak'atin a kowace raka'a wa a tuha sai dai karatun da ake a sallan isha'i atwalu kalilan min qira'ati al-asr ta dan fi tsawo da kaɗan daga karatun la'asar kun ga kenan ta wuce magariba wa fil akhiratayn a rakoyi guda biyu na sallan isha'i bi umil qur'ani fi kulli raka'a sirran za a karanta fatiha ne kawai a boye su mayan fi sa'iriha sa'annan sai a aikata a cikin sauran ayyuka a sallan kama ta kaddama min alwasfi kamar yadda bayani ya gabata sai dai ku sani wa yukrahun nawmu qablaha makaruhi ne bacci kafin sallan isha'i saboda duk wanda ya bacci kafin isha'i zai yi isha'in ba jin daɗi ba a son yin bacci eh, sai dai kana da ciwon bacci saboda wani lokaci za ga yana karatu wani yana ta a yin eh, kana da ciwon bacci shi kenan Allah ya daura maka sai mu ce Allah ya yi amma ba yara ba ya ba wanda zai kwanta bayan magariba ya yi bacci to ga ɗayan wala hadisu ba a adaha le gairi darura da hira bayan sallan gishayin ba tare da lalura ba ina masu zama a kofar shaguna ina masu zama a tukuba ina masu zama a teburin mai shayi suna jina eh, hiran da aka baka dama ka yi sai dai hiran ilimi ko na wani abu wanda ya shafi al'umma shi ma ba kullum ake yi ba duk abin da ya shafi al'umma yanzu kamar mutanen unguwa suka ce za a yi mitin bayan sallan yi ya yi ko abin da ya shafi ilimi ya yi ko tsakaninka da bakonka yi ko tsakaninka da matanka da 'ya'yanka bayan sallan yi ya yi kuma ma abin da aka fi suke nan tsakaninka da matanka da 'ya'yanka ka ji korafin kowa ka warware matsalan kowa amma mutumin da zai kama hanya ya tafi hira to yana ganin dai ba munafiki ba to kanin munafiki ne eh, sai dai sai dai yaya ya abin da ake so ne ka yi hira ido na ganin gari ka je da safe ko da rana ko da yamma eh, mu da abin da muka sani akwai waɗansu garuruwa a da hiran da ake yakan yi hira da yamma ne ko da safe ko da rana kuma a kofan gidan ko a zauren gidan kowa yana wucewa yana yana ganin su wannan ya fi kubuta daga munafinci akan hiran dare don ana yi maza ya kashe wuta ko kashe wuta ko to waɗannan rikakkun munafikai ne kwarai da gaske me na kashe wuta amma haka zo aka zauna da abin nan ga yayanta yana nan ana hira ko ba ba ga babanta in zo a ce yana kallon talabijin ko yana karanta jarida ko wani littafi yana jin to abin da kuke abin nan to ya kaga wannan da gaske da gaske kake abin nan to amma zaka samu ko alaramma ne ba zai yadda ya haka ba ko alaramma ne to don haka a gyara a gyara na'am sai mala ya me. wal qira'atu allati yusiru biha karatun da ake magana wanda ake boyewa a cikin sallah fi salati kulluha a cikin sallah gaba daya kulluha hiya bi tahrikil lisani bi takallumi bil qur'an shine mutun ya motsa da harshen sa wajen karanta alqur'ani yasa duk mutumin da yake karatu baya motsa bakinsa to tunani yake yi tunani yake yi dole sai ka motsa ko da kai baka ji don akwai karatun da mutum zai shi karan kansa ba zai ji ba kana motsi da harshen ka shine karatu a koyi wasu malamai kuma sun ce kai ka ji amma na kusa da kai ne ba zai ji ba to kaga yana da kunne mai kyau shi zai ji amma na kusa da shi ba zai ji ba amma kuma in dai har zai ji wanda yake da kunne mai kyau kuma kusa da shi zai ji ya sa aka fi raja a kan cewa karatun ɓoye shi ne ka motsa harcenka inda babu motsi da harshe to kawai tunani kake yi ba karatu ba ne wa ammal jaharu amma kaga bayyanawa shine fa sun yi anafta shi shine mafi karanci ya biyar da kansa wa mun yalihi da wanda yake kusa da shi in kana wahdahu idan ke kadansa ne wal mar'a mace fa a lokacin sallah matsayinta ɗaya da ɗa namiji ne yadda namiji zai sallah haka ma mace za ta yi sallah shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh